Muhammadu na bashi alqur'ani qur'anin nan kuma duk duniya sai ya kai yo qur'ani babu kahire ne bai san qur'ani ba social media ya buda ya ga makka ana sallah ya ce na suka wani abu haka haka haka a ce ita ga sallar ai annabin da an ka aiko yana jin qur'ani ya karanta qur'ani an wasar qur'ani da ingilizi da sabu da faransanci da kowane irin harshe na duniya an wasar qur'ani kuma annabin na aiko shi idan an ka aiko shi a Saudiya a Makka an wai a Madina ga kabari ne na Madina ga ɗakin Ka'aba din da aka kaza ga yadda komi na na sun sani sannan an karanta Qur'ani ga magana Allah sun kallata sun gani kuma cikin Qur'ani nan gaba kaɗan ga hujjojin da Allah ka cewa in kuna musu ku je ku ga abin da na halaka adawa samudawa ku je ku ga kaza to Allah ya ba su misali amma duk sun ka kan gare to wanda kan garancin da duk Allah ya bai son kai da son kai shi to ranar alƙiyama za su shiga wuta shi ko musulmi wanda yawa Allah bauta zai shiga aljanna to wai me yasa musulmi ka dawama aljanna me yasa hidi ka dawama dan wuta abin da yasa musulmi ka dawama aljanna ya yadda da ya mutu haka din musulmin har rayuwa ce ko shekara dubu zai ya yadda shi mutu haka din shi ko kahiri ya yadda shi wuta da kahirci to da kai yadda har abada ka mutu haka sai ka in ka shiga aljanna ka dawo cikin ta shi ko da yayin yadda har ya mutu haka to in ya shiga wata ya dawo cikin ta Allah shi kare to wannan ire-iren waɗannan misalai da kafirai ke ta bugawa dole in an zo a tsaya a bayyana wa mutane shi shi na sa ranar alkiyama sai an yi hisabi sai an yi tatattata eh a tsaya a auna ayyukan ka na kwarai a auna mugu ka tabbata an yi ma adalci eh sannan kuma kayarai a tsaishiyarsu su tabbata sun bota ma wani Allah kuma su tabbata an aiko musu manzanni kuma su tabbata sun kahirce ma manzanni kuma su tabbata kaza ana gama yi ma hisa ana gama yi mai hisabi wallahi shi ma in an tambayi an ce ina a sakamakon ka sai ce wuta da an tambaye da kai ne shi ne ta za cewa ya Allah to kamar bari mu koma duniya eh akwai aya eh ka bari mu koma duniya Allah dan mi wai dan mu yo irin aikin da waɗancan na yo sun gano waɗancan da na yo wace aiki su na da akan su aljanna to wannan shi ne takaitaccen bayanin da ke cikin amsa abinda waɗannan kafirai suke tabara. faɗa an yi an yi an yi an yi sun ƙibi to za su ga sakamakon kiran da an kai musu to kafirai duniya yanzu an yi an yi su ma sun ƙi kullum suka shiga social media sai sun ana kiran suna kiran su ana kiran su ana kiran su iya to za su ga sakamako Allah ya kare mu to shine suka yi wannan magana suka ce sai Allah ta'ala ce kazalika fa'ala ladina min qablihi irin maganar da sun kai waɗanda a gabanin su sun yi irin ta kazzabu rusulahu fi ma ja'u bihi sun karyata manzannin su ga abin da suka taho da shi sai Allah ce fa hal alar da illa bala shin akwai wani abu ga manzanni in ba su isuwa ba manzanni iyaka abin da na aiko su so su kirayi waɗanda su bota ma Allah su yi kaza sun ƙare shiryarwa da komi gare ni take Wannan dama na rubuto mai ɗan aljanna za ku ga yana aiki ɗan aljanna da ko kahiri ya san ya cancanta shi aljanna shi wanda a kagiri za ku ga yana aikin wutar da shi ma kagiri in an ka zo da kiyama ya san ya da shi wuta shi na Allah ta'ala ya bada ya bada amsa magana gana sun ka ce ai inda ya so da ba su kahirta ba sai Allah ce a ah, to ai na aiko muku cewa ga kahirci ga musulunci ko ka same kahirci ko ba aiko ba ba aiko muku manzo ba to ku bari ku ji ansa da Allah ya ba su na tsaya mu ga muku misali na domin ku ga irin ansa da Allah ya ba su ita ta ni buga muku misali ni Allah ya ce musu wala qaraba asna wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلاله فسيروا في الارض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من wallahi imani imani da kun harami abu na mai tsada duk wanda Allah ya yi wa mutum musulmi mumini wallahi shi gode ma Allah duk wanga talauci da ka gani da tsaya da wahala kar ta dame ka wallahi gode ma Allah wallahi duk wanda ya rasa imani yana cikin matsala saboda rabo na daga Allah Allah ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula eh na'am wa ma fa hal ala rasul illa al balagul mubin ai ba wani abu ga manzo aka iyarwa bayyananna na'am illa al balagul bayyin wa laysa alayhi hidayah ai manzanni ba shari'a ba gare su take ba su sako na so su su'a wala kad ba azna bi kulli ummati rasula tabbas mu aiko manzo ga kowace irin al'umma babu wanda ba mu aiko mu manzo ba mun kace musu ga hirci ga musulunci sun ka zaɓi hirci sun ka ba musulunci ai wannan ɗaya ya isa babu wanda za a tashi ranar alƙiyama Allah ya kone sai Allah ce ban aiko ba manzo ba manzo nan bai ce ma ga musulunci ga hirci ba ka zaɓi hirci kai ka mai. ni na manzon na ya ce musu ani ibudullah ai ku bauta ma Allah wahidu ku kadai tashi washaribu daguta ku nisanci dagutu dagutu gumaka dagutu ne in kana bauta ma wani wanda ba Allah ba ko dan adam na dagutu ne in kana bauta ma duci dagutu ne in kana bauta ma wani boka dagutu ne duk wanda kake bauta ma ko ba bayan Allah dagutu ne ko mallamin ka dagutu su haɗa goci duk wanda za ka bauta ma kuma bayan Allah eh sabanin waɗanda ke ce ma shugabanni na wannan kuskure ne akwai miyagun ƙungiyoyin da in suka ce dagutu suna nihin shugabanni masu sallah masu azumi masu kaɗe ta Allah waɗanda ne da Allah gudana annabi Muhammadu manzon Allah ne amma su ma banu adama ne suna kuskure sai ce ai ɗagutu sun ce kaza su a tunanin su duk wanda baya bisa fahimta su ɗagutu ne to wannan kuskure ne kuma bayyanannen kuskure kuma aƙida ce kuma bugun ya aƙida a abin da an ɗagutu gumki Abinda da an ɗagutu duk abinda kaka bauta ba sabanin Allah wannan shine ake ce ma ɗagutu to faminhum man Allah daga cikin su akwai waɗanda Allah ya shirya suwa sai suka yi imani sun ka bi abin Allah ya ce abi suka kadai tashi ba su da hanyar ta yi shi ba wa minhum man haqqat alayhi dalala akwai wanda bata ta samka gare ta wata bagare cikin ilimin Allah bai imani ba tun da dai Allah san kaga irin wannan mutum kan gare ne bai imani dama an yi cikin gare ne kan gare kan gare bai imani ba saboda alƙawarin Allah ya cika da iri ne a kone shi sai da Allah ta'ala ya ce fasiru fil alli ya ku ga yaran maka ku yi tiya cikin doron kasa ban zuru kai baka na wata aqibatul zubi ku ga wai kakakashin masu ƙaryata manzannin su na kasance ka ga wata kujja da Allah ya baka yaran ka ko waɗanda ka cewa inda Allah ya so ai da ba su ka'ida ko shin ba a yi samudawa ba ba a yi adawa ba ba a yi mutane fir'auna ba ba a yi su duk ka yare ba a yi su ba shin ba su zauna da manzannin Allah ba ina mutanen annabi hudu ba a yi su ba ba a haraka su ba ina mutanen annabi salihu ba a halaka su ba ina mutanen annabi hudu ba a halaka su ba shi duk waɗanda kuma wuraren da an ka halaka suna da cikin duniya duk suna nan Allah ya ce maka bayanan zamanin annabi Muhammadu ku tafi ku ga waɗannan da ba su da manzannin su ba yadda ne musu ku tafi ku gani mara kuma wallahi sun zo sun gani wasu ba wallahi garuru wanda suke ciki nan da hanka halaka waccan al'umma kuma suna kallon su ce ga ƙari da ƙaro ga fir'auna da Allah ya halaka shi ya tsanda jiki da ya kisa cikin gulbi kuma suna kallon fir'auna hayyo yana nan hannunsu ko ya ga annaba hayyo gawar fir'auna na nan hannunsu sai da Allah ce ku je ku gani shin waɗanda ba su yi da ɗan adam na halaka su ko ban halaka su ba to kada ku yadda ku yi irin abin da waɗannan da yi in kun ka yi wallahi yadda ne musu zai yi muku sannan in ban yi muku haka nan ba ranar alƙiyama kuma zan kone ku kuma duk Allah ya saukar da Qur'ani cike ya hudu haka amma wallahi duk zahiran zamanin Annabi Muhammad sun ka kangare haka nan zahiran zamanin mu na yanzu sun ka kangare to bi zai hana Allah ya kone su ayan Allah ya kone su yayi adalci saboda ya faɗa musu ya saukar da alƙur'ani ya aiko annabi muhammadu annabi muhammadu ya faɗi kuma ya faɗa abin da aka yi kuma sun ka iya sun ka ɗauka yi dan bi Allah bai kone su wallahi duk wanda Allah ya kone Allah ya adalci kuma duk wanda ya shiga aljanna shi ko falalan Allah ta Allah ka kai mu cikin ta to ka san annabawa annabi Muhammadu ka san annabin namu annabin namu annabin namu annabin namu wato in ba da yake Allah ya riga ya rubuta 'yan wuta da 'yan aljanna ba wala da annabi cewa kai kowa shige aljanna saboda da Allah zai magana annabi mu sai ya ce wa ma ka illa rahmatan ya ce lil alamina da dan adam da aljani da mala'iku da nagge da bisashe da karnai ko bi manzo Allah rahama na gare kaga da ko ko ba ganin ko muraika Allah su dan ubayi annabi da ya yi musu istighfari Allah ce ko karo an musu gawara so saba'in ba yayi musu so saba'in karo an musu gawara ban yayi musu ni annabi ya ce inda na sai in ni kara daga saba'in ana ayi musu da na kara so dan ubayyawa dan ubayyawa shugaban mulhaika Allah eh annabi ya ce da na san in ni yi roƙan musu yayi da saba'in ana gawarta musu ya ce da na kara don ɗaya dai kasu mutu mala'ikai kuma wa'i'i ɗan ubayyin ga yan mutu kuma annabi mai sallah sai da sai na umar ɗan annabi ce annabi kakka mai sallah ɗan ubayyin nawa ɗan uba ji annabi da rama ya ce kakka mai sallah annabi ya mai sallah kai annabi wada ya kame musu sallah don ha, sai da Allah sauka da aya ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abada annabi da yazo duk mun aikin Allah da ya mutu kaka ko mai sallah mai sallah wala ta koma ala kabi annabi ka koma zuwa inda kamar yin kabarin munafikin Allah ka ka koma sa sannan annabi da dai yana rahama ga Allah da dai yana rahama ga talikai to yanzu kai annabin da yawa munafikai haka ya so irin waɗanda gara ɓasa ta same su sai da Allah ce mai a'a ai wallahi wanda duk ya mutu yana la ilaha illallah yana cikin al'umma manzon Allah shigo ne ma Allah don sai ya samu ceton Muhammadu Rasulullahi to duk kangarancin ga rasuwa eh annabin nan namu annabin nan namu kadiba yadda an ka jehe manzo Allah a da'iba ana jiwa ta mala'ikin duwatsu ya san ko yace kwadi ya kaka so ayi da su yace a a hai ba su gane da ba sallallahu alaihi wasallam yace ai ba su gane da ba eh in kai da yaya dai eh, annabi na mala'ike ce ya haka so yace a ai ba su gane da ba saboda zaton kila za shari'a annabi haka yake haka annabin mu yake da da son rahama eh shi da Allah ce ba annabi in ta taris ala madan annabi ko kana kwadai akan shari'ar su eh fa inna Allah la yahdi man yudil Allah bai shirya da wanda ya kaddara zai zama batacce to haka zaka ga sun kama aikin bata wa malahum min nasirin ba samu wani mai taimako manzon Allah mai hana su daga azabata duk wanda haka so in Allah ya riga ya kaddar mutum da zama nai dan wuta sai ya zama dan wuta amma wallahi duk wanda aka so rahama da jinkai ta samu babu da manzo Allah bai bada rahama ta samu kowa da kowa amma tunda Allah ya riga ya kaddar haka duk abinda an na tausayawa da rahama manzo Allah ya yi amma ka wa tare da haka cikin mu duk butulci da muka da abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama rahamar gota annabi ran alkiyama har ne sai ta ci hako ranar alkiyama saboda sanda za a shiga cikin tsananin wahala da musiba har a cimma annabi a ce mai ka roki Allah ko kahiri sannan son ya kai dai ayi sabi ko wuta zina ya ta yi amma Muhammad Rasulullah sannan zai roƙon Allah sannan Allah ce mu annabi duk abin da haka so na baka sannan na za ana aiki sabi ai kodi dan wuta shi wuta dan aljanna shi aljanna amma wata tare da haka tare da haka manzo Allah zai koma yi tuwa shi ta wuta in ba da ba ka zuwa wuta shi hito shi ta wuta shi dai wuta ba ta wakoni sallallahu alaihi wasallam yace zan kama ceto duk wanda cikin zuciya ta yi akwai habbatu haddalin bi imanin ko ƙwarar burburwa ta imani ba a zarra ba a waya a zarra ta imani manzo Allah ce sai na ɗauko shi da wuta na mai sai aljanna duk wanda an da imani kamar a zarra babban biyo da ita manzo shin dun Allah wanda an mutum mumini in bai kama wa manzo Allah salatu ba bai ibadar rayuwa ce eh ce in ba mu ji daɗi ba da samun manzo Allah ni muka so al'ummar da ta wuce al'ummar da ta wuce wallahi abin da ɗaya ita ta yi guri ita dai a ce al'ummar annabi ta